Dan takarar majalisar tarayya Abba Ganduje wanda zai wakilci dawakin tofa tofa da liman gado ya rantse da Allah a gaban taro cewa idan ya kai nasara zai yi wa matsalolin al'umma da kansa kwarabba samude tare da ba tsofaffi tabbacin cewa idan aka zaɓe shi a shakurumin su ba wanda zai sa hannu ya mara a cikin su domin ya san darajar su. Wannan na taka insha Allah wannan taka ne da za a gaba an sabe shi da kuskure. mai wani zo insha Allah. Insha Allah. Za ku ji cewa Ino ɗan shayi kuwa ya ce ya yi mamakin Malam Sani Tofa wanda a ƙarshe dai lokacin da rayuwa ke ƙarewa maimakon ya ƙare akan buzu amma sai ya koma sojan baka maimakon a shi yana sira ko ishiriniya ko tafsiri sai ga shi da aibata ɗansa Abba Ganduje ya ce wannan bai yi kama da shi ba illa yaudara ta 'yan duniya ya ce ya yi mamakin yadda ya buge da yin gaɗa a kabari dan Allah sai a dakace mu. Na gaje shi na dinga gudu ni ma bayan wasu shekaru ai ni ma zoman za a fara kira na bure gudun zomori mun ga dawaki to ba sai mun canza majalisar tarayya mu abba za mu zaba dan gandu zai zai ba matasa aiki kun ya ba mu shi zomo ya kasa ne mai zuwa zan kama zoman nan A ci gaba da ganawa da shugabannin akwatuna na mazaban dawakin tofa-tofa da liman gado da ɗan majalisar tarayya Abba Ganduje ke gudanarwa. Yau ma dai ɗan majalisar tarayya injiniya Abba Ganduje ya gana da shugabannin mazabar kwa a dawakin tofa, dindera a karamar hukumar tofa, gulu a karamar hukumar liman gado. Mutane da dama dai sun taru domin dai a tare a kawo tsarin karshen siyasar gudu, siyasar ba wanda ya isa kenan. Domin duk wanda ya san daraja kansa a irin wannan lokaci babu yanda zai kasance a tsarin siyasar gidan Tijjani Abdulkadir Jobe domin lokaci ne da ya kamata ya sauka ya bar mota Allah ya isa wanda hakan ta sa mutanen dawakin tofa masu hankali da basira suke cewa irin wannan lokaci ya kamata kowa ya sauka ya bar mota Allah ya isa wadda ta dade tana kashe al'ummar dawakin tofa tofa da riman gado a take a bige, a tsere da gudu a ce idan ka isa ka biyu wanda a ƙarshe a bige da baka naira dubu ɗaya mutanen da suka halarci wancan taro su suke faɗin wannan al'amari to ba shakka da alama an zo tashar sauka a wannan lokaci a ce kuma an ci dambun mayya domin kwa mutanen dawakin tofa tofa da riman gado wallahi bana sun shirya za kasa nuna job a bambancin gatarin saran yakuwa da na gauɗe domin sun ce a baya ma rashin sani ne yasa suka yi samakon gaida miki amma tun da yanzu ilimin su ya kai mizanin tantance kukan kuda da na sauro ba sauran job a batun majalisar tarayya bana abba gando da za a ba wakilci da suke jawabi mahalarta wancan taro sun ce kuka da yan karamar murya daga honorable tijjani abdulkadir job a wannan lokaci ya zo karshe ya kare. A gwanin sha'awa mai sauraro da kallo kowa ka gani a wajen wancan taro yana raha da raha babu harara suna gaisawa da abafarin wakili ba tsana ba tsangwama a tare da shi domin dai mutane suna mamaki don ba su saba ganin irin wannan al'amari ba sai a lokacin dan takarar majalisar tarayya Abba Ganduje. Ahmed Domestic daga mazaɓar kwa a ƙaramar hukumar dawakin tofa a wannan lokaci a wajen wancan taro ya baje aiki domin ya ce sha biyu saura kwata sun sa jobe ya nemi amilodafin maganin hawan jinin zamani domin rage zafin kaye domin ya ce daga mazaɓar kwa a nan ne za a fara masa tofin alatsi ne da kayan alatsi ne on mai ƙarya. Bukatar a yau za mu karrama ka da lambobi girma saboda jajircewarka kuma mu daga mun sa mata garkuwar matasan mun gana da dawaki da tuka saboda haka bana da wani alfarmar kafin a yi jawabi mai girma kwamishina ɗan kwamishina da alhaji abdulhamidu kuma shugaban karamar a gogo a kawo abin da za mu karrama injiniya kuma ɗan majalisa mai jiran dokar da Allah injiniya a madadin haka shi ma baba inuwa dan shayi yau ya sha shayi ya cire shayi ya shanye kunya ya gaya malam Sanato Park gaskiya inda ya ce yayi mamaki maimakon a same shi yana karatun ishiriniya ko karatun risala amma ya koma sojan baka wajen saki ba kaidi ya ce ya kamata ya daina domin dai ba girman sa bane mai sauraro bari ka ji da kallo. musamman kai wani sauro da zafa da su na ya taimaka mana don ya yi su shi ya yi kuma kuma ne Allah ne Allah kuma shi yake yi ba mu da abinda Allah ya hukumar gillu a matsayinsa na launin alfam yau in Allah ya ɗauki ɗansa ma ya kai shi wannan ba laifi ne ga Allah ya ke ba a kan wannan jagoran amma yadda dukkan mu mun gode wa Allah ban gode wa Allah irin baiwa da Allah ya nuna a cikin irin wannan baiwa kowa da yadda Allah ya saka musu kowa da yadda Allah ya shirya musu yi siyasa da wanda yake da san haɗa abin dole ne ko abin kaza amma arziki ce idan ɗansa yau ya gaje shi ya zama ɗan majalisa ya tashi daga ɗan majalisa ya zama gwamnan da wannan Yanzu kuwa sai jawabin ɗan takarar majalisar tarayya mai jiran gado Abba Ganduje wanda bayan godiya sai kuma ya saurari jawabin ɗan shayi wanda ya magana akan Sani Tofa nan take sai tuno da marin da Honorable Jobe ya masa har ma da ya ga masa riga. To abin ka da dan manya ce kar aje da wai shi dai in an zaɓe shi babu irin wannan katobara domin dai shi ya san darajar manya za mu ɗora a shiri na gaba. Wannan ɗan taka insha Allah ba ɗan taka ne da za a ce na gaba an same shi da kuskure marin wani zo insha Allah. gefe ya yaga wani tsohon ya bai sha Allah. Ɗan majalisar tarayya ya yake kan tsaye haka, kuma wanda ya wahala ya hafe mai ba za a rika goge wannan daga cikin tarihinsa ba ko za a goge. sha Allah mun yi wannan aikin mara kyau mu shiga tarihin bare da Allah. Mu abin da muka sa a gaba mu nemo matasa ko mu nemo matasa aiki. Mu sai da matsalar wutan lantarki a samu gobe matsalar matsalar samun jari mutane na bukata a samun gobe saboda haka yi wannan labarin ko interview ban ji ba ba zai kuma zama wa ba wasu an ba su aikin polis suna da ƙarshen wannan wata fata a yayin shi akwai jirgin da ya tafiya zuwa da wata yanzu akwai yin sojoji da zauna da sojoji kuma za a yi kuma wannan abu bayan sa ne insha Allah muka samu nasara da muka ji ana roƙon aiki samun gobe samu ke mai yiwa samun mai mata samun da kuke zuwa da kuke ba su nan suka so da sauran abubuwa a je a ba ga ba da ban da zuri kan shi suka ke da kai ko na ba za mu kuma da kike wanda za mu yi da za sai bayan sa insha Allah bayan sa ka samu gure gudun zo mori mun ga dawaji to ba sai mun canza